A shirinmu na raha a yau mun samu bakoncin Balaraba Mutala Baharu wanda ya fara harkar fim shekaru goma sha takwas da suka wuce. Ya fara ne da wasan daɓe yana rubuta fina-finai yana kuma ba da umarni. Balaraba Baharu ya fara da wani fim mai suna ingiza mai kantu inda ya samu nominations da dama a shekara ta dubu biyu da ɗaya kuwa ya samu gwarzon marubuci kada na cika ku da surutu ga yadda hira tamu ta kasance balaraba baharu na shigo kuma masana'antar shirya fina-finai kusan shekaru goma sha takwas da suka wuce na fara da wani fim dina wato ingiza mai kantu a matsayin mai fara harkar fim a na fara ne daga wasan daɓe mhm. saboda ni mutum ne wanda nake da sha'awar kallon fina-finai musamman na talabijin da kuma labarun da ake na ƙasa wato network news tun na ɗan ƙarami mhm. so shigowa ta wasan daɓe ba ni damar da har na fara rubuta wasannin kwaikwayo na wasan daɓe kuma na fara bayar da umarni inda muka yi wani shiri na daga jakara drama group har ya sami a matsayin gwarzon wasan daɓe a kano na jin a shekarar 1993 kuma na fara yin fim ne da wani fim ɗina ingiza mai kantu fim ɗin da na rubuta labari na fito kuma a matsayin jarumi fim ɗin da ya sami wato zuwa matakin tantancewa nominations a shekarar 2001 na best mother's role best child actor best moral film best script da best makeup eh wannan ne abin da ya daga abin nan tauraro na masana'anta matsayin marubuci saboda na sami gwarzon marubucin labari a shekarar 2000 da ɗaya. Kini kana rubuta nuka na fina-finai labari? Kwarai da gaske har da gidajen rediyo ma da cikin fina-finan da na rubuta waɗanda suke na waje ne akwai irin su dajin su wanda Aminu Saira ya da umarni da irin Rai da Buri wani fim da Ali Nuhu ya fito a matsayin dan acaba wanda labari ne ma na gaske kusan labarin da ya shafi rayuwata ne da gaske a matsayina na marubuci na juya shi zuwa labari sannan akwai irin su kurman gari mm. akwai irin su yashin korama duk sun fito kasuwa da kuma ciki da alakun fim din da na rubuta da kuma shirya na bada umarni da kuma da shan dabino sannan da wasu fina-finai guda biyu wanda a yanzu nake ganin kamar su ne zakaran gwajin dafin fina-finan da nake ganin mutane su iya kallo a shine akwai sawun baya da mutum da aljan musamman ma mutum da aljan tun da labari ne da ya shafi gargajiya zunzurutun gargajiya akwai yanayin wasan bori da gaske farauta ta gaske wasan damba na gaske da kuma yadda ake tsallan baɗake tsakanin aljanu da kuma mutane. a gaskiya kusan shi fim abu ne na haɗa tunanin mutane da yawa. Hajiya Balaraba Ramar ita take da ainihin labarin. Ta kira ni ta ce rubuta mata bayan mun zauna da ita an yi tunani an wasa kwakwalwa aka samar da labarin daga baya ta sayarwa da wani furodusa ah, Habibu Yaro Haruna. Shi kuma daga baya ya siyarwa da mai kamfanin flying bar wato garba sale to dalilin da ya sa na karɓi aikin a matsayin na bada umarnin sa cewa na farko dai na rubuta labarin sannan na biyu wasu tsatsuba tsatsuba da suke ciki da kuma cewar abin da zai nuna wasu ɗabi'u na bahaushe ne a gaske wanda ina bugun kirjin cewar lalle duk wanda ya kalli fim din mutum da aljan zai ga wasu abubuwa da suka shafe shi kuma ba labarin ne da muka ɗauke shi muka mai da shi shekara ashirin hamsin ko ɗari baya ba a'a abubuwan da suke faruwa a cikin shekarar 2015 din nan su ne a ciki domin insha Allah muna sa ran cewar zuwa farkon janairun shekarar 2016 ko karshen sa insha Allah mutane za su ga wannan fim a kasuwa kuma wannan ni na buɗe kofar kalubalen duk abin da yake ciki na mutane ko su tuntube ni ko kuma shi wanda ya shirya fim din wato Garba Sale kuma gaskiya bisa kokarin sa yasa aka samar da labarin domin producer ne ma'ana mai shirya fim ne wanda yake tsayawa lallai iga cewar abin da aka samar a cikin labari an samar da shi a aikace a harkar fim. A fanninmu na tsegumi kuwa mawaƙi mai tashi Umar Sharif a yanzu haka na kwance a wani asibitin kuɗi a garin Kaduna sakamakon zazzabin canjin yanayi da ya bige shi. Hajiya Rashida Adamu Abdullahi mai bawa gwamnan Kano shawara kan harkokin mata tare da kwamishiniyar mata ta jihar Kano sun wakilci matar gwamnan Kano bikin auren ɗan ƙanin shugaban ƙasa da aka yi a daura a ƙarshen makon da ya gabata uwar gida ta buhari ta gayyaci adamu hassan na gudu da dauda rarara domin nishaɗantar da jama'a da suka halarci bikin baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya